This is the voice of America. The following program is in Hausa. To ta da fatan ku ne lafiya kamar yadda muke a Washington DC sashen Hausa na mura Amurka ke tabbon ku ga shirin sa wannan a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani fara'a Nomad Sarauniya Dalol da kuma Niyya. A duniyar gizo kuma a hausa.com da sashen hausa.com. Halima Jimarauce tare da Aliyu Mustapha Sokoto da Muhammad Lalo da Bello Habib Galadanci ke muku marhaban lale ga wannan rana ta musamman a tarihin Najeriya, kasar da a yau take gudanar da zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi. To saboda haka yau ma za mu share kamar awa ɗaya tare da ku muna kawo muku rahotanni daga sassa daban-daban na kasar kan wannan zaben. Haka kuma muna da rahotannin musamman kan kusan dukkan masu takarar gwamna a jihohin na Najeriya. sunana honorable ahmad hallir sawaba wanda yake wakiltar mazabar ibadan north constituency 1 a karkashin jam'iyyar to kuma yan jima kaɗan za mu buɗe muku layuka na waya domin ku gaya mana yadda kuka yi zaben a sauran wannan da ake toya a rumfunan zaben duka amma yanzu bari mu suma da baku labaran duniya masu mu assalamu alaikum ga labaran nan za mu yi shi duk duk akan zaben najeriya an fasa makarancin masu fita ƙuri'a a birnin ibadan kenan da ke kudu maso yammacin najeriya a daidai wani lokaci da ake gudanar da babban zaben gwamnoni a jihohi daban-daban da ma na 'yan majalisun jiha wakilin murya amurka hassan umar tambol ya haɗa mana wannan labaran. Aminu Ringim wanda ya fara aikin malinta a shekarun 1970 ya yi majalisar tarayya a jamhuriyar. Sunana Honorable Ahmad Hallir Sawaba wanda yake wakiltar mazabar Ibadan North Constituency 1 a ƙarƙashin jam'iyyar Labour Party. In za a kwatanta da zaben shugaban ƙasa da aka yi sati biyu da ya wuce ba a fito da yawa kamar wannan ba amma dai ba wata matsala. Zan iya danganta shi da cewa mutane suna so su canja da gwamnati daga sama ne shine da ya sa mutane suka fito da yawa don su yi wannan zaben kana ganin cewa jama'a ba su damu da zaben gwamnoni ba da yan majalisar dokokin jihohi kenan eh zan iya cewa haka saboda na lura da cewa eh, fitowar ba ta yi yawa ba musamman mata ba su fito ba da yawa Suna na yusuf musa a nan sabo ibadan ina kan layi ne zan dangwala in jefa tun wani lokaci kake wannan layi tun karfe takwas na safe nake kan layi wace jam'iyya hake apc nake yi sunana fatima shehu wace jam'iyya kike yi jam'iyyar sdp ya ga fitowar jama'a yau mutane sun fito ba laifi to amma mutane wasu na cewa ku mata ku fito da yawa ba an fito saboda ana fitowa ne ana koma abin ya yi move ne ba kamar na last time ba amma wasu na ganin cewa lokacin zaben shugaban kasa mutane ko kuma in ce mata sun fi fitowa kwarai da gaske a wannan lokacin maza da mata kan ba le. to yanzu me ya hana muku fitowa da yawa kuma ba mu sani ba ba mu san da yasa mata ba su fito da yawa ba kina ganin cewa za ku ci wannan zabe ku yan jam'iyyar SDP SDP insha Allah muna sa rai sunana Hajiya Abulki Hajiya Abulki wace jam'iyya kike yi APC to me yasa mata ba su fito da yawa ba to abin da yasa a gaskiya da cewa kai an kawo matsalar cewar za a yi wani fitina shi ya sa ba su fito ba ina kuka samu labarin cewa za a yi fitina lahi a nan titi muka samu wajen wa maza jama'a da yawa dai ba su fito wannan zaɓe ba kamar yadda aka fito a lokacin zaben shugaban kasa a makonni biyu da suka wuce hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya To duk da irin matsanancin yanayi na hazo da ake fuskanta a jihar Taraba, hakan bai hana masu kada ƙuri'a yin tururuwa zuwa rumfunan zaɓe ba. inda suka fita da sanyin safe yau domin kada ƙuri'unsu a zaben gwamna da na 'yan majalisun jiha sai dai akwai rahotanni da ke cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a wasu mazaɓu a garin takum da ke kudancin jihar ga ƙarin bayani daga wakilinmu ibrahim abdulaziz duk da irin hazon da ake kodawa jama'a da dama sun fito a jihohin taraba da adamawa yayin da kuma rahotanni ma ke cewa karamar hukumar kun wasu yan bangan siyasa sun yi harbe harbe yayin da ake tantance masu kada kuri'a a kashin bila kashin bila takuntu yanzu haka an wurin siyasa su sun bude wuta a filin zabe magana nake maka to sai dai kuma da tuntube shi game da abin da ya faru a takun kakakin rundunar yan sandan jihar taraba asp joseph kwaji ya ci fa bai da cikakken bayani a yanzu ba mu samu wannan rahoto ba yanzu mun fita da kwamishinan yan sanda da kuma INEC eh, resident eh, electoral commissioner muna zagayawa eh, police station police station muna duba yadda ake gudanar da ayyukan accreditation yanzu ya zuwa lokacin aiko da wannan rahoto tuni fa aka kammala tantance masu kada ƙuri'a a wasu rumfunan zaɓe a jihar adama da taraban kasancewar a wannan karon ba a fuskanci wasu matsalolin da aka fuskanta ba a zaben shugaban ƙasa da ya gabata to yanzu haka ina tare da wani yan sa ido dangane da wannan zaɓe wato observers ya ga yadda jama'a suka fito a wannan karon eh gaskiya ba laifi jama'a an fito da dama don kada kuri'a duba jama'a sun fito a tsanake kowa na cikin raha da farin ciki ana kura kada kuri'a annashuwa da kuma duk a cikin raha wannan dan jami'a ya zo dan wani jami'a amma cikin ai ba magana ma zan tashi hankali ana To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz bari mu leka jihohin Sokoto da Zamfara da ma Kebbi inda a can duk aka samu karancin masu jefa kuri'a a rumfunan zaɓe. Sai dai bayanai fana cewa ana gudanar da zaɓukan ne cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da wata matsala ba. Murtala Faruk Sanyi na wakilin murya Amurka ne ya duba wannan labari. Daga cikin rumfunan zaɓe da na ziyarta a lokacin tantance masu jefa kuri'a na tarar da da daman su ba mutane. Wanda ba tantance ba wani kuma wata Allah shi ta ce shi. Don lokaci ya kai zamu yau. inda wasu rumfunan ma jami'an zaɓe suke a zaune suna fira. Sunana Bello Kabiru Abdulrazak muna nan Rohan Walin Sokoto Gwargwaro aikin na taya da dama yanzu. Eh mutane dai ba su fara hitowa sosai haka nan ba amma dai mu fara aikin gwargwaro. Me kuke yanzu? Eh jiran mutane na muka yi su hito mu ƙara tantance su sai mu yi zaɓen yadda ya kamata. Sunana Muhammad Bello Tajuddin Rijiya B 018. Ya zaka kwatanta fitowar jama'a a wancan zaɓen da kuma wannan na gwamna? to gaskiya akwai bambanci kwarai wancan lokacin da muka zo kafin karfe takwas da muka iso mutane sun riga sun izo suna jiran wasu matasa da na tarar a zaunen su sun bayyana dalilan da suka hana su da kuma watakila wasun su yin tururuwa zuwa wajen jefa ƙuri'a mu ha mun gama zaɓe don mu zaɓe don buhari mun kai zaɓe don zaɓen gumi kwacci ba mu da matsala gare dama bukata a canza sama kuma an canza ko ba mu kuɗi wala shi za mu dagula mu gobe ba ta da bambanci gare mu mu dai bukata an canza sama kuma ta canzu sunana mubarak alhassan kuma mazauni sokoto su gaskiya ni inda siyasa ta hida na gehen shugaban kasa saboda ina tunanin duk abin da talaka zai iya samu zai faru daga can so gaskiya dai halin da ake cikin yanzu ga rana da ake fan ebin layin zaben gwamnan jihar sokoto na so in je in kwanta in huta to ana shan labaran ne daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc idan muka leƙa ƙasashen ƙetare shugaban Amurka Barack Obama ya da takwaransa na Cuba Raul Castro na shirin kafa tarihi a yau Asabar inda za su yi wani zama a gefen taron koli na yankin Amurka a Panama. Zaman wanda za su yi shi da gaba zai kasance tattaunawa ta farko tsakanin shugabannin kasashen biyu tun bayan shekarar 1956. Zai kuma wakana ne bayan wani shiri da shugabannin biyu suka bayyana na daidaita dangantakar da ke tsakanin su wacce ta yi tsamar cikin shekaru aru-aru. a lokacin da aka buɗe taron a kolin a jiya juma'a shugaba obama da castro sun sha hannu wanda hakan wata alama ce da ke nuna cewa shugabannin ashiri suke su manta da tsatsamar dangantakar da ta auku a baya To mun kama ku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. To, kamar da muka gaya muku da farkon buɗe tashar nan muna da rahotanni daban-daban da za ku ji kan 'yan takara. Aminu Ringim wanda ya fara aikin malinta a shekarun 1970 ya yi majalisar tarayya a jamhuriya ta biyu. Inda ake zargin shugabannin jam'iyyun da nuna son kai ta hanyar ɗora 'yan lelensu a kan jama'a musamman a jihohin Bauchi da kuma Gombe. Sanata Ganyam Sean Pojok shi ke takarar gwamna a ƙarƙashin lemar jam'iyyar PDP a jihar Plateau. A jihar Niger kuwa manyan 'yan takara biyu ne ke fafatawa waɗanda dukkaninsu ɗiya ne ga tsaffin manyan sojoji a Najeriya. Jihohin Legas da Ogun da Osun suna cikin jihohin da ta lashe. A jihar ta Sokoto dai takara ce tsakanin surukai biyu domin ko Aminu Waziri na auren shaƙiƙiyar kanwar abdullawali Wali. kamar yadda muka yi a zaben shugaban ƙasa yanzu haka ma muna tare da wasu wato wakilanmu za mu hara da lamida Abubakar wanda ke yankin Niger Delta. Malam lamida salamu alaikum. Ya Halima, sannu ku da aiki. Sannu, kana jin mu da kyau? Ina sauraron ku fara da gaske. To, yaya zaɓe ke gudana a yankin ku? to bayan da ya gama tantance jama'a misali a jihar rivers a zaben ya bar baya da kura inda a lokacin da ake ci gaba da dakon misali a ci gaba da kada kuri'a sai aka ci gaba da samun wato hare-hare ko kuma harbe-harbe na mai kan uwa da wabi a sassa daban-daban misali na ita jihar ta rivers inda misali a wani gari da ake kira ofara a karamar hukumar ice aka samu su 'yan bindiga da ba kai da ganewa ba suka bude ma wasu masu tada kuri'a da kuma malaman zaɓe wuta inda daga bisani kuma suka kwashe akwatunan zaɓe suka yi gaba da su bayanai masu nuna cewa su malaman zaɓen suna ci gaba da fakewa a wata wato caji ofis da 'yan sanda da ke karamar hukumar ta ce an samu mace-mace malam lamido eh to misali an samu wani da ya rasa ransa yayin da kuma a karamar hukumar buguma da ke asarar tsoro local gamman an samu su 'yan bindiga da suka fille ma wani kai a ya kai ga rasa ransa. Um, Nasiru ina na cewa Nasiru <laughs> ina magana cewa an canja kwamishinan 'yan sandan Rivers gaskiya ne. Eh abin da ya faru gaskiya ne wato ba kwamishinan 'yan sanda aka canza ba a daidai lokacin da 'yan jihar ke ta zanga-zanga a takaice a baya wanda ya nuna cewa misali suna sa a cire kwamishinar hukumar zaɓe ta jihar abin ya gagara yayin da shi farfesa jega ya turo wasu kwamishinoni guda uku da suka ta aiki to babban mataimakin speto janar na 'yan sanda da ke kula da shi ta shida a tunde ogun shaki shine ya jagoranci jami'an tsaron da za su gudanar da zaɓe a nan jihar rivers to sai ga shi wayewar garin yau aka ba da wata sanarwa da ta nuna cewa an ɗauke shi daga jihar rivers kuma ya ci hannuwansa daga zaɓen da za a gudanar na gwamna a wannan jiha kuma tuni ya bar jihar to ya batun cewa ba za a yi zaɓe a bayansa ba to abin da ke faruwa bayan sa babu zaben gwamna sakamakon shi gwamnan da ke sama bai kammala wa'adinsa ba amma akwai zaben majalisun dokoki na jiha. Tunda misali mazaɓu 24 ne dai aka shirya za a yi zaben. An ɗage zaɓe a mazaɓu guda takwas sai wani mako idan Allah ya kai mu ranar Asabar mai zuwa kamar yadda shugaban hukumar zaben ya sanar. mun gode eh, malami da sai mun sake tuntuɓa ka. To Halima kin san cewa eh, Tanko Almakuri ya taɓa zama ɗan jarida kuwa. Wallahi sai yau sai yau nake ganin wannan. To eh, bayan sanin cewa ya taɓa jarida ɗaya daga cikin 'yan takarar gwamna shi kuma ya taɓa tukin taksi ma. Bari mu haɗa ku da Zainab Babaji ta kawo muku rahoton 'yan takarar jihohin Nasarawa da Benue da Plateau. Sanata ganyam Sean Pajok wanda aka fi sani da GNS Pajok shike takarar gwamna a ƙarƙashin lemar jam'iyyar PDP a jihar Plateau kuma an haife shi ne a ranar 15 ga watan uku na shekara ta 1966 a cikin birnin Jos. GNS Pajok ya zame malami a makarantar sakandare ta Zang da ke Bukur. Ya kuma yi koyarwa a cibiyar koyar da sana'o'i ta jihar Plateau inda daga bisani ya zame malami a jami'ar Jos. Kafin shigan shi harkokin siyasa, GNS Pajok ya shugabanci kungiyoyin matasa da dama kafin gwamnan jihar Plateau Jonajan ya bashi mukamin Darekta Janar na bincike da tsare-tsare kan harkokin siyasa. Daga baya kuma ya zame shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Plateau sai kuma ya yi takarar sanata bayan rasuwar sanata Gang Danton, kujerar da yanzu haka yake kanta. Allah da ikonsa yana da shiri domin ya gani wannan mulkin da za mu shiga ya zama mulkin da za su zama daban ta karfafa irin zumunci da murga mun saba da goyon bayan jama'a da kuma goyon bayan Allah mu gani mun kafa gwamnatin da gobe za ta taimaka wa rayuwa ga baki daya. Dan takarar gwamna a jami'ar APC a jihar Plateau kuwa shine barista Simon Lalong wanda ya fito daga karamar hukumar Shandam. An kuma haife shi ne a shekara ta 1963 ya zama cikakken lauya a shekara ta 1991 a shekara ta 1999 simon lalon ya wakilci al'ummansa a majalisar dokokin jihar plateau inda ya zame kakakin majalisar dokokin har na tsawon shekaru shida simon lalon ya rike kujerar shugabancin kakakin majalisar dokokin najeriya baki daya gama abin da yake cewa na da marmarin shugabanci da kuma mamari in taimake talaka in taimake mutane a jihar nasarawa kuwa gwamna mai ci umaru tanko almakura shi ke takarar gwamna a jam'iyyar apc mai shekaru 63 almakura ya yi makarantar firamare a cikin garin lafiya daga nan ya wuce makarantar horon malamai da ke kefi ya kammala a kwalejin horon malamai da ke uyo sai kuma ya yi aikin jarida na takaitaccen lokaci kafin ya wuce jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria inda ya sami digiri a fannin ilimi. Almakura ya bige da harkokin kasuwanci a ciki da wajen Najeriya. A shekara ta dubu ɗaya da da ɗari tara tamanin, Almakura ya zame shugaban matasa a jami'ar NPN a tsohuwar jihar Plateau daga bisani aka zaɓe shi a majalisar dokoki ya wakilci lafiya da Obi. almakura ya kuma rike mukamin sakataren jam'iyyar nrc ya kuma zame ɗaya daga jigajigan jam'iyyar pdp ya kuma yi takarar gwamna a pdp da bai yi nasara ba sai ya koma cpc ya kuma ture gwamna mai ci a wancan lokacin. Almakura ya fuskanci kalubale daga 'yan majalisar dokokin jihar Nasarawa kasancewar mafiya yawansu 'yan jam'iyyar PDP ne. Dan takarar jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa kuwa shine Yusuf Muhammad Agabi. mai shekaru 58 an haifi a gabi ne a garin ageragu da ke jihar ta nasarawa ya kuma yi aiki a matsayin mataimakin akanta a ma'aikatar kuɗi ta tsohuwar jihar plateau gabi ya yi aiki a kamfanin siminti da ke binue daga bisani kuma ya koma ma'aikatar kuɗi ta tarayya, inda ya kai matsayin darekta. A jihar Benue kuwa tsohon ministan kasuwanci da masana'antu Samuel Otom shi ke takarar gwamna a jam'iyyar APC. mai shekaru 54 an haifi samuel otom ne a garin nongof da ke karamar hukumar guma a jihar benue samuel otom ya fada aikin tuka tasi inda ya koma makarantar sakandare ya kammala a fannin siyasa kuwa samuel otom ya shugabanci karamar hukumar guma ya kuma zame jami'in hulɗa da jama'a na jami'ar ncpn ya rike ma'ajin jam'iyyar app daga bisani kuma ya zame sakataren jam'iyyar pdp a jihar benue har kai ga jami'i mai binciken kuɗi a jam'iyyar pdp ta ƙasa inda daga bisani aka bashi mukamin ministan kasuwanci da masana'antu a jam'iyyar pdp jihar benue kuwa ta hemen tazur ne ke takarar gwamna mai shekaru 43 an haife shi ne a garin makurdi inda ya yi makarantun firamare da sakandare daga bisani ya yi aiki a bangaren yada labarai na ɗarikar katolika lamarin da ya bashi farin jini har ya yi takarar ɗan majalisar dokokin jihar benue har ya zame kakakin majalisar zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida zainab babaji to muhammad da aliyu kun san cewa a jihar niger hmm. manyan 'yan takarar wannan zaɓe da ake yawa apc da pdp duk na gwamna ba 'ya'yan hmm. tsakin manyan sojojin najeriya ne ai ba mamaki kasa neja da sojoji <laughs> sosai sosai eh. to sai dai cewa a jihar kogi babu ba a wannan zaɓe hmm. kuma a kwara ɗan takara na fuskantar babban ƙalubale ga dai nasiru mustapha nasiru ba tsari. A jihar Kwara da ke arewa maso tsakiyar Najeriya, Sanato Simon Ajibola ne na jam'iyyar PDP ke karawa da gwamna Abdul Fata na jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Al'amarin da masu nazarin siyasa ke ganin PDP fa na da babban kalubale a gabanta, duk da cewa dai ba a san tuwo ba sai miya ta ƙare. Amma a jihar Kogi lamarin ya sha bambam. domin kuwa zaben 'yan majalisar dokokin jihar ne kawai za a gudanar a wannan karo ba tare da na gwamna ba sai a watan nuwamban wannan shekara ne dai za a gudanar da zaben kujerar gwamnan jihar kogin a jihar Niger kuwa manyan 'yan takara biyu ne ke fafatawa waɗanda dukkaninsu ɗiya ne ga tsaffin manyan sojoji a najeriya fafatawar jihar Niger dai mai zafi ce matuka. a tsakanin Alhaji Habu Sani Bello na jam'iyyar APC da ta samu gagarumar nasara a jihar a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya da aka gudanar. Alhaji Abu Sani Bello da aka fi sani da Abu Lolo, wanda tsohon kwamishinan ciniki da masana'antu ne a jihar Niger, ya ce yana da ƙwarin gwiwa matuƙa sannan ya nuna gamsuwa da yadda hukumar zaben najeriya ta shirya zaben eh, na gamsu ah, daga farko an samu mishkila kaɗan amma wannan mishkila an samu ina ganin saboda rashin gane shi mashin ɗin sosai kadi da amma bayan wasu 'yan auwe haka mutane suka kware aiki da shi kadrida so komai sai tafi daidai a ɗaya gefen kuma sai alhaji umar nasko na jam'iyyar pdp mai samun goyon bayan gwamnan jihar Alhaji Umar Nasku wanda shi ma tsohon kwamishinan muhalli ne a jihar Niger. Duk da yake dai a 'yan kwanakin da suka wuce ne ya cika shekaru arba'in a duniya, ya ci yana da ƙwarin gwiwa kasancewar a yanzu fa ya fara zama cikin dattawa. Saboda shekara arba'in shekara ne wanda a ko ta yaya mutum ya zama dattijo, mutum ba yaro ba, ko da a ce ana mutum kallon yaro yanzu dai ba wanda zai kalli mutum mai shekara arba'in ya mishi kallon yaro a halin da ake ciki dai 'yan najeriya na cike da fatar ganin masu takarar mukamin gwamnonin sun yi koyi da shugaba goodluck jonathan na jam'iyyar pdp da ya yi saurin amsa shan kayi daga abokin takararsa janar muhammadu buhari na jam'iyyar apc mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to a gaishe kan mustapha to za mu kawo muku ƙarin tarihi ko matsayin sauran 'yan takarori na wasu jihohi amma yanzu bari mu je lagos inda wakilin mu babangida jibril yake tare da mu a waya kana ji mu babangida eh na ku ina gaske cewa eh, goodluck jonathan ya laɓaɓo ya shigo lagos eto eh, shi shugaban kasa mai barin gado ya shigo lagos a shekarar jiya kasa wannan labari hmm. amma kuma ya fice inda ya koma jihar sa domin yin zaɓe kuma su yi ma har tafiyar CCC kamar da muka samu labari shi kakakin Salam Ahmed ya mai da masu da bada wannan tsara wanda yake gargin shi a shugaban kasar ko kuma jam'iyyar PDP da neman wato sayan kurutu a jihar da gaskiyar sa shugaban kasar da kawo wannan tsara. Yau, baban gida ai a matsayin shi na jigo a jam'iyyar PDP yana da 'yancin ya je mara ma dan takarar jam'iyyarsa ta PDP mm-hmm. baya a jihar Lagos. ya eh, kware da gaske kamar da su kansu 'ya'yan jam'iyyar ko kuma jam'iyyar pdp ta yi bayani kenan amma kashe mata hajiya ma wasu shugaban kasa ba a taɓa samun shugaban kasan da ya kawo ziyara jihar lagos a gabanin zaɓe ba kamar wannan shugaban kasa kuma ana danganta wannan ziyara ne da siyasa Ga dama mana to ba lokacin siyasa mm. eh, eh, ba ne baban gida ya magana ya magana eh, kalamin da sarkin Legas ya yi kan inyamurai ta yi tasiri a wajen fitowar su inyamurai a wajen wannan zaben yake gaskiya akwai a wasu 'yan dalilin yamai da suka ce wannan kalamai da suka sarki ya yi shi ma ya kara musu ƙwarin gwiwa suka fito domin su yi wannan zafi kuma abin ta ne a gaskiya mutane da yawa ba su fito sun yi wannan zafi ba hmm. abin da ma jam'iyyar apc ke fargaban komai na iya faruwa. Hmm. Yawa dama tambaya ta ta gaba kenan game da hitowa. Baban gida a zaben shugaban kasa mata sun taka rawar gani ya kaga hitan mata a Lagos. so a kin san cibiyar kasuwanci wato Lagos akwai mata da yawa da ke harkokin siyasa da kuma kasuwanci. Kuma a wannan karan ma ba a basa ba ba gaskiya. Ko da yake dai babu 'yan takara da yawa. Amma dai suna ana ganin su a dogayen layuka wajen kada kuri'u da kuma mara wasu 'yan takara baya. Yawa to ya batun an samu wani rikici haka ko tashin hankali? eh akwai yan rigimu da muka ci ana yi a wasu amfani amma sai da su tabbatar ba kama a ikorodu da kuma wasu yankuna da ke nesa da cikin gari a nan birnin ko haka ma a wasu makwabtan jihohi irin su dosu an ce a wajajen ilo ita nan an samu kama wasu jami'an zaɓe aka ce da kuri'u da aka dangana wa a wata jam'iyya. Hmm, mun gode baban gida hmm. to halima ci gaba da duba jihohi bari mu leka sashen arewa maso gabacin najeriya inda abdulwahab muhammad ke jira ya gaya mana yadda tilasta mutane ko kuma tilasta 'yan takara akan jama'a yake da tasiri da kuma cewa ashe ba jiran buhari kaɗai ya daɗe yana takara ba akwai wani ɗan takara gwamna a can da sau hudu yana takara din wani abu da ya bayyana a fili shine batun fidda 'yan takarar kujerar gwamnoni da ya haddasa baraka a dukkan jam'iyyun biyu inda ake zargin shugabannin jam'iyyun da nuna son kai ta hanyar ɗora 'yan lelensu a kan jama'a inda suka shirya coge wajen gudanar da zaben fidda 'yan takarar musamman a jihohin bauchi da kuma gombe takarar kujerar gwamna jihar bauchi za a fafata ne tsakanin muhammad awal jatau daga jam'iyyar pdp wanda shi dan majalisar wakilai ne daga shiyar Bauchi ta Arewa sai kuma Muhammad Abdullahi Abubakar na jami'ar APC daga shiyar Bauchi ta Kudu. A jihar Gombe kuwa za a fafata ne a tsakanin gwamnan mai ci Ibrahim Hassan Dan Kwambo daga jami'ar PDP sai kuma abokin karawarsa dan jami'ar APC Muhammad Inuwa Yahaya wanda tsohon kwamishinan kuɗi ne a zamanin mulkin Dan Juma Goje. A jihar Yobe ta ne tsakanin gwamnan mai ci Alhaji Ibrahim Gaidan daga jami'ar APC yayin da tsohon minista Adamu Maina Waziri daga jam'iyyar PDP shine jam'iyyar ta tsayar domin ya yi mata takara. Wannan shine karo na hudu da yake yin takarar gwamnan jihar ta Yobe. To ko me 'yan jam'iyyun za su ce a dangane da hangen da suke yi kan irin nasarar lashe zaben? Ga ta bakin ɗan jam'iyyar PDP. Sunana Alhaji Abubakar Dawa Tali. Tallan da Buhari mutane ne suka ɗauki hajjarsu suka ɗora akan tiran Buhari. yanzu ne kuma kowa zai ware hajjansa ya mayar kan Tiransa a cewa irin mutuncinsa da darajarsa da jama'a wancan guguwa ya yi kuma idan kowa ya rufe da neman tsira kuma za ka ga zaɓen da za a yi amma mun tabbatar da cewa buhari ya taho da guguwa babu shakka kwaryan buharin aka shiga kuma turensa ne aka ɗauka kuma turensa ne ya amfani amma duk wani zaɓe na pdp ba mu karya ba muna kuma gaya mutane su fito su zaɓe abin da zai wasu alheri. Shi ma ɗan jami'ar APC ga abin da ya ce. Sunana Malam Dallami Dan Fulani Dan jam'iyyar apc wannan zabe da za a yi babu wani rawa da zai canja a mai maɗi ke talle mai zuma sai dai koren guda mun riga mun tallatar da 'yan takararmu mun tabbata kuma sun fi dukkan sauran 'yan takara cancanta kuma muna kira ga al'umman su fito ƙonsu da ƙwarƙwatansu kamar yadda suka fito a baya kuma an riga an saya ta ƙare ana jira ranar zaɓe ne a danna mu apc kamar yadda aka faɗa daga ƙasa zuwa sama daga sama zuwa ƙasa malam abdullahi yalwa malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha a bauchi ya auna jami'in guda biyu a kan faifai zaben gwamna ba lallai ne ya ɗauki wancan alƙibla ba saboda kan magiya waye za su zaɓi mutum ne da zai wakilce su ba wanda zai wakilci kansa ba so abin da zai yi yiwu kawai wanda zai tasiri shine me za ka iya yi me kai a baya me ake tsammani za ka yi yanzu kawai jama'a za su fi la'akari da wannan. saura da me ba a san to ba sai miya ta kare abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya. yanzu sai jihar taraba aliyu da mahmud kuma kun san a jihar taraba akwai 'yar takara mace ɗaya tallin tal wato wata ke hwahwatawa da wasu maza su shida <laughs> yawa wato gari ibrahim abdulaziz jihar taraba kusan jam'iyyu bakwai zuwa takwas ne ma suka tsaye da 'yan takarar kujerar gwamna to amma kuma za a fi fafatawa ne a tsakanin jam'iyyar pdp da ke mulkin jihar wanda ta tsaye da mr darius isaku tsohon ministan neja delta sai kuma manyan jam'iyyun hamayya biyu wato jam'iyyar sdp da chief davis sabuken ta ke tsohon akawun majalisar wakilai ke wa takara kana kuma da babbar jam'iyyar hamayya ta apc da ta tsaye da mace 'yar takara wato sinita aisha jumai alhassan da ake lakabi da maman taraba jam'iyyar pdp ce dai ta lashe zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dattawa a jihar batun da watakila kayan tasiri a zaben gwamnan da ke tafe ko da yake ga 'yan takara irin su chief davis abokinta na sdp na fa ganin ba haka zancen take ba ba zai yi ba yanzu hakan nan jikinmu bai sanyi ba yanzu ba gashi gwamnati ta a sama ba muna jiran su su zo kuma su zo su gam da zai faru. Wani batu ma da ka iya shafan zaben gwamna a Taraban shine fa batun sabi doran da ake zargin jam'iyyar PDP ta yi a jihar. Alhaji Isa ta da Yarima Muri na ma cikin kososhin jam'iyyar PDP a Najeriya. A zaben da aka aje mu mu yan iyayen jam'iyya mu national executives muka fidda shi ba mu amfani da delegates ba. Ni da kai na Allah cikin laifi a wannan. Don haka na san mutane kuma ba za mu musu laifi su zo su gode mana ba. To sai dai kuma a martanin da mai da dan takarar jam'iyyar PDP Mr. Darius Isyaku na fa ganin ma ba haka zancen take yake ba alhaji abubakar bawa da ke zama da alatan kamfen na dan takarar pdp ya yi bayanin cewa wanda yake cewa annadi aka yi ba yana cikin national executive committee na pdp ba lokacin da aka yi zaɓe a primary din aka gama aka yi komai aka gama me za bai yi magana ba bai ce an yi nadi ba sai yanzu ne zai ce an yi nadi don haka abu ba ma fargaban magana apc a taraba a jihar adamawa kuwa da ake wa lakabi da cibiyar rikicin siyasar najeriya za a yi karon batta ne a tsakanin 'yan takara hudu wato a tsakanin tsohon shugaban hukumar efcc malam nuhu ribado da jam'iyyar pdp ta tsere a abuja da kuma dan takarar jam'iyyar apc senator bindo umaru jibrilla wanda ya fito da gidan siyasar yako baya ma ga waɗannan 'yan takara akwai 'yan lauyan pdp wanda suka da injina markus gundu Gandiri tsohon ma'aikacin hukumar raya karkara ta Difri kuma injiniyar ruwa wanda ma jam'iyyar SDP ta tsaida a yanzu sai kuma tsohon shugaban hukumar bada ilimin bai daya a Najeriya yube wato Dr. Ahmad Modibo wanda shi ma daga PDP ne ya fice ya koma jam'iyyar PDM mai alamar tuci wanda yanzu shi ke wa takara bisa ga dukkan alamu dai za a fafata ne duk da cewa jam'iyyar hamayya ta APC ta ta lashe zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dattawa da kuma akasarin kujerun majalisar wakilai a jihar idan kuwa muka leka jihar Borno nan ma dai da alamun fa za a yi karon batta ne a tsakanin jam'iyyar APC da gwamnan jihar kashim shatima ke neman ta zarce da kuma 'yan bangaren pdp domin ko da farko tsohon gwamnan jihar sanato alimadu sharif da da ake wa kallon dodon siyasar jihar borno ya zai da nashi dan lailen dan takara muhammad imam a inuwar jam'iyyar pdp to amma kuma daga bisani sai kotu ta sauya imam da alhaji gambalawal wanda manazarta irin su malam